الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan marice na asabar sha biyar ga watan rabi'in thani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a garin kano yau za mu tashi darasi na hamsin da biyu in ba manta ba makon da ya gabata karatunmu ya tike da ƙarshen babu listima'i haka ne babu amri sibiyan warrijal babu amri annisa almusalliyat wara arrijali alla yarfa an ru'usahunna min as-sujud hatta rufa a rijalu nan ne baban da za mu tashi ko malai ce babun wannan babi kenan Amurun nisa'i wanda yake bayani na umarnin da ake wa mata almusalliyat masu yin sallah wara'ar rijali a bayan maza Allah ya yarfa'ana hunna da cewa kada suke yin gaggawar ɗago kansu minas sujudi daga sujada hatta ya rufa'ar rijalu har sai maza sun gama ɗagowa. a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata sukan zo dukkan salloli asuba a zahar la'asar magriba isha kuma sukan yi sahu a bayan sahun maza to kuma kun san a wancan lokaci ba irin yanzu ba ne akwai talauci akwai fatara akwai rashin isasshen tufafi za ka samu mutum kwata-kwata zani ɗaya yake da shi wannan zanin da shi yake lulluɓa in zai kwanta rabi tabar masa rabi mayafinsa in kuma gari ya waye shi ne rigarsa shi ne wandansa to idan aka zo masallaci irin waɗannan masu wannan tufafi ƙwaya ɗai-ɗai-ɗai ko zannuwa ƙwaya ɗai-ɗai idan suka yi ruku'u tsaraicinsu na iya bayyana ta baya to kuma ga mata can a bayansu su kuma suna sallah to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su daina saurin ɗagowa sai maza sun gama ɗagowa tsaf saboda kada maza mata su riga maza ɗagowa ya zama kuma suna kallon tsaraicinsu ta baya to wannan shine abin da babin yake karantarwa kuma kamar yadda za mu ji wannan shine abin da hadisin yake magana a kai da haka kaga wannan ya nuna dai halaccin zuwan mata ɗin su yi sallah a cikin jam'i tare da maza a masallaci guda su yi sahu a baya maza su yi sahu a gaba bala ce hadithu sahali ibn sa'ad hadisi mai lamba ta 252 hadisin sahalu ɗan sa'ad ne sa'idi Allah ya kara masa yadda kala yace kana rijalun waɗansu mazaje sun kasance yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam suna yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzurihim suna masu ɗaura mayafansu ala a'naqihim a wuyayensu ka hay'ati sibiyani irin yadda yara suke yi zaka ga yaro wani lokaci yakan ɗaura mayafi sai ya kulle shi aina a wuya to akwai waɗansu maza a zamanin annabi manya ba yara ba su ma sukan ɗaura mayafinsu irin haka su ɗaura shi a wuya an gane ko wayu kalulin nisa sai ake cewa da mata a masallaci a yayin sallah a yayin ɗagowa daga ruku'u ko sujada la tarfa'na kunna, hatta yastawiyar rijalu julusan kada kuke ɗago ku daga sujada har sai maza sun daidaita a zaune kamar yadda na faɗa don gudun kada tsaraicinsu ya bayyana su kuma suke kallo su wanda tsaraicin ya bayyana ba da gangan suka bayyanar da shi ba yanayi ne su kuma wanda suka kalla su ma ba da gangan suka kalla ba tsautsayi ne to gudun haka sai aka ce kowa ya kiyaye su maza ba za a ce da su su yi gaggawa dagowa daga ruku'u ba a'a su dago bayan liman ya dago amma su kuma mata su dan yi jinkiri idan liman ya dago to su dan dakata har sai sun ɗau ɗan lokacin da maza za su gama ɗagowa sannan su kuma sai su ɗago to da wannan ne waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna bai halatta ba a raba tsakanin masallacin maza da masallacin mata wanda mu za mu ga yanzu duk mafi yawancin masallatanmu an raba na maza da na mata ko dai a gina musu nasu daban ko kuma a sa wani abu ya kare su ba sa ganin maza ko dai gini ko wani mayafi ko wani katako ko wani tamfol ko makamancin haka waɗanda suka ce baya halatta a raba masallacin maza da mata suka ce inda da wata larurar da za ta sa a raba tsakanin maza da mata a masallaci to wannan larurar ita ce tafi kowace amma duk da haka a zamanin annabi ba a raba ba an gane ko saboda in maza mata suna halartar sallar maza suna amfanuwa da abubuwa da yawa ita kanta sallar su rinka ganin yadda ake yi su gyara tasu amfani ne a gare su sannan kuma bayan sallar za su ji wa'azi domin duk masallaci mai rai ba iya sallah kaɗai ake ba ana karantarwa ana wa'azantarwa ana amsa fatawa ana yin dukkan waɗansu abubuwa waɗanda za su daɗa wayarwa da musulmi kai amma idan ka ga masallaci kawai abin da ake yi a cikinsa shine sallah to ka tabbatar da cewa wannan masallaci ba a yin abin da ya dace a yi a cikinsa domin masallacin annabi ba sallah kaɗai yake ba a masallaci annabi yake karantarwa a masallaci yake ɗaura aure a masallaci yake fatawa a masallaci yake wa'azi a masallaci ma yake kama fursunonin yaƙi ya ɗaure ayyukan masallatai suna da matuƙar yawa masallacin annabi a wancan lokacin shine ofishinsa shine makarantarsa shine wajen hall ɗinsa na taro Shi ne kuma kotinsa na alƙalanci domin har shari'a in ta kama masallaci ake zuwa a tadda annabi a kawo ƙara kuma ya yanke sannan kuma lokaci guda masallacin ne kurkuku in ma ta kama a ɗaure wani a masallacin za a ɗaure shi da haka dole ne masallaci sai ya yi dukkanin waɗannan abubuwa sannan zai amsa sunansa na masallaci kuma dole sai ana yin irin waɗannan abubuwa a cikin masallaci sannan ne zai zama ana raya masallaci to amma waɗansu malaman suka ce a ba laifi ba ne don an raba tsakanin masallacin maza da masallacin mata ko dai da gini ko da tamfol ko da wani katako ko kuma ma a ɗauke su a yi musu gini a wani waje daban a ware su da maza suka ce saboda gudun abin da ke iya kaiwa ya kawo na cakuduwar mazan da matan suka ce abin da ya sa a wancan lokacin ba a yi ba ba wai don bai halatta a yi ba ne saboda fatarar da ake fama da ita a lokacin ne mutanen da ba su da cikakkiyar rigar da za su sa yaushe suka ga tamfol ɗin da za su raba masallaci na da shi mutanen da ba su da cikakkiyar rigar da za su sa su rufe tsaraici yaushe suke da tattalin arzikin da har za su ware mata su gina musu masallaci daban to sannan kuma a wancan lokacin ma kwata-kwata matan nawa ne mazan ma nawa ne ai duk masallacin zai be amma mu ko yanzu masha Allah masallacin komin girmansa zaka tarar mazan ma baya isassu su ballantana kuma matan sannan kuma yanzu masha Allah tabarakallah zaka samu mutane sun yi wadata suna da tufafi ba irin da ba na Aisha take cewa a cikin mu matan Annabi sallallahu alaihi wasallama mu tara babu wacce take da cikakken set na kaya kwaya daya zani da dan kwali da riga da mayafi ko da hijabi ba mu da shi sai dai ka tarar wata tana da zani wata tana da riga wata tana da dan kwali da zani babu riga haka fa aka yi rayuwar to yanzu fa yanzu akwai mutumin da ba ɗaya ba ba biyu ba da na sani waɗanda aka ce ba sa maimai ɗin kaya ba sa maimaita kullum ya sa ya wuce sa ka cire ko kullum ya sa ya wuce wajen to yanzu ba mazancen kaya ba mota ma akwai mutumin da a shekara in kullum zai hau mota ɗaya shekara za ta bai gama hawa motocinsa ba ai kaga wadata ta wadata kuma abin da zai baka mamaki masu irin wannan halin a yau a da fa su suka fi kowa talauci domin a da mu yan afirka mu muka fi kowa talauci dan mu ne saniyar ware mu ne koma baya babu ilimin addini babu ilimin zamani babu ci gaba a lokacin sai da mu ake kamar akuyoyi duk wani fari in ya ga dama kawai afirka zai shigo ya zargaga mana igiya kawai jakuna ne da tamare da akuyoyi turawan faransa su ja nasu turawan ingilishi su ja nasu turawan jamani su ja nasu kowa da mu ake warwarsu to amma mu ɗin da muke cikin wannan yanayi a wancan lokacin yanzu mu ne halin mu ya kai haka sai ku kasan su ku sun wuce haka in dai dan afirka za a samu wanda yake da kaya 300 sama da 360 me kake tsammani a kasashen larabawa su da ba su san damuwa ba ba su san babu ba me kake ji da turawa to wannan yake nuna mana duniya ta ci gaba wadata ta samu da haka yanzu a iya yin wasu abubuwan da ada ba a da halin yansu an gane ko to da haka dai wannan hadisin yana nuna yadda ya kamata idan za a yi sallah mata su zamo a sahun baya can maza suna gaba sannan kuma mata kada suke rin gaggawa ɗagowa har sai maza sun gama ɗagowa musamman saboda irin waccan larura in an same ta a wani waje daga cikin wajaje waɗansu malaman suka ce har yanzu haka za a ci gaba da yi ko da za ka sa shakwara da jamfa da babban riga to dai duk da haka kana kuma gaba mata suna bayan ka to su jira sai ka gama dagowa sannan su dago wasu malaman suka ce a ai dalilin da yasa aka ce su jira maza sai sun gama dagowa sannan su ɗago? saboda kada su ga tsaraicinsu ne to tunda yanzu ku ba wannan matsalar dukansu za su ɗago tare ba wani wanda zai jira wani da zarar liman ya ce Allahu akbar da matan da mazan kowa ma sai ya ɗago gane ko kuma wannan abu ya faru ne su kansu mazan su suka matan fa su suka kai kukan hakan tana faruwa domin ya tabbata cikin hadisi cikin sahih al-bukhari da sharhin fathul bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada wani liman a ƙauye yaro ne dan karami amru ibn Salama amru ibn Salama ya ce tun na dan shekara shida annabi ya nada ni liman shekara shida saboda a ƙauyen su duk ba wanda ya kai shi ya karatun Qur'ani kuma yaro ne dan karami da haka manzo Allah ya nada shi liman yake limanci tun yana gare gare da taya yana wasan dokin kara in an kira sallah ya an ji an ce kai liman ku kamo shi aje a kwace tayar a sa yi alwala sannan a zo a tura shi gaba da haka sai da dai shekara 60 da wani abu yana limanci tun bai san ma mai tsaraici ba ya ce haka zan zo sallar ba wani wandon kirki idan na yi zurku'u duwawunsa ya bayyana sai mata sun ce da maza ku rufe mana duwawun liman amma da haka ake ta sallar da haka ake ta haka kai inda aka kai akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na takwas shine kitabu sala babi na shida babun idza kana thawb dayiqan babun da yake bayani akan intifafi ya kasance kuntatacce babu khurujin nisa'i ila al-masajid babun da yake bayani akan halaccin fitar mata zuwa ga masallatayya ma'ana mace in ta ga dama za ta iya fitowa dukkan salloli a yi da ita a masallaci tare da maza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam matansa da matansa habbansa duk salloli biyar da su ake yi asuba azhar la'asar magriba isha tare da cewa ba wajibin su bane ganin damar su ne amma himmar su da kwazon su tasa suke yin haka yau abin kunya zaka tar wasu mazan sallah a masallaci ya gagare su to a wancan zamani mata ma wanda sallah a masallacin ba wajibin su bace ba ta wuce su wanda zai nuna maka na gaba ya gaba wai na baya sai tsinta hula matan da sun fi mazan yanzu ina da haɗi to da ka dai ya halatta mace ta fita zuwa ga masallaci dan ta je ta salloli guda biyar sawa'an tana da aure ko ba ta da aure in tana da aure da izinin mijinta kuma in ta nemi izinin dole ya batta miji yana da damar in matarsa za ta fita ta nemi izini duk wata unguwar duniya in ya ga dama ya ce eh, in ya ga dama ya ce a'a in ba ta tilas ba ce amma in fitar masallaci ce to bai da damar ya ce a'a tare da ita kuma ba za ta fita ba sai da sa sai ta gaya mai amma kuma izinin sanarwa ne fa don ya san ina ta tafi amma bai da dama ya ce a'a dole haƙura ya batta da umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malai ce zalam ya yatarattaba alaihi fitna in dai babu wata fitina da za ta iya aukuwa wa annaha la takhruju mutayyiba kuma ita macen ba a so ba ta fita da turare haramun ne ga mace in za ta fita ta sa turare wanda in ta fita za a ji kanshi a jikinta ko ta shafa mai mai kanshin da in ta fita za a ji kanshin a jikinta ko ta yi wanka da sabulu mai kanshin da in ta fita za a ji kanshin a jikinta haramun ne wannan ko da kwa fitar zuwa masallaci ce to kaga in ku fitar zuwa masallaci ma an hana a yi ta da turare to kuma ina ga sauran fita ba wata fitar da ta kai mahimmanci sama da fitar zuwa ibada da haka mace ba laifi bane dan ta fita amma akwai ka'idojin fita an gane ko na daga cikin ka'idojin ahir kada ta sa turare mazala ce duk matar da ta sa turare daga gidanta ta fita duk inda za ta je har ta dawo in ta yi sallah Allah ba zai karba ba sai ta dawo gida ta yi wanka ta wanke wannan turaren sannan ne in ta yi sallah Allah zai karba to ina ga matan da suke tafiya bukukuwa a caba ado a fesa turare kuma a je a yi azahar a yi la'asar a yi magarba sannan a taho gida ki sani da azahar da magarba ki da ishe ki duk da kika yi ba ta ba saboda kin saba ka'ida shine kin fita kina da turare a jikinki kuma Allah baya karɓar sallar ki a irin wannan yanayi har sai kin dawo gida kin wanke hadisi mai lamba ta 253 hadithu ibn umar hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam idza sta'adhanat imra'atu ahadikum ila al fala yamna'ha annabi yace in mata ɗayanku ku ta nemi izinin sa za ta je masallaci kada ya hana ta to yanzu kaga in ka hana ta kai yanzu kayi laifi domin kai annabi ya ce karka hana kai kuma ka hana ita kuma in ta bijire maka ta fita ita kuma ta yi daidai da an ce kar ka hana ka hana na fata an fahimta in dai fitar masallaci ce ban ce wata fitar ba fa ta masallaci kadai wannan ce ba a hana mace amma sauran fice-fice to shari'a ta bayar da iko a hannun miji ya kalli maslaha idan wannan abu abu ne mai matukar amfani to kare hana ta ya batta amma idan abu ne wanda bai da amfani to yana da damar ya hana ta ko amfaninsa bai kai ba to nan ma yana da zaɓin ko ya bata ko ya hana ta amma idan fita ce na ta je neman lafiya kamar asibiti dole ka kai ta ko ka bata ta tafi haka nan fita ta neman ilimin addini sanin yadda za ta bauta wa Allah ko kai ka koya mata a gida ko ka kawo wanda zai koya mata ko ka ɗauke ta ka kai ta da kanka ka biya mata a koya mata wannan wajibi ne Akkar al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 67 kitabun nikahi babi na 116 babu isti'zanil mar'ati zawjaha fil khuruj ila al-masjid wa ghayrihi babin da yake bayani akan cewa lalle mace sai ta nemi izinin mijinta in za ta fita sawa'an masallaci za ta ko wani masallaci ma'ana dai neman izinin fita a lokacin da mace za ta fita wajibi ne kuma haƙƙi ne A kanta ta nema a wajen mijinta hadisi mai lamba ta 254 hadisu ibn Umar hadisin dai Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kala yace kanat imra'atul li Umar wata matar sayyidina Umar ta kasance to anan ba a faɗi wace ce matar ba Hafiz ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace matar ita ce Atika bintu Sa'id bintu Zaid ibn Amr ibn Nufayl atika sunanta wacce bahaushe yake ja atika amma atika atika ta macen atik atik atik yantacce atika yantacciya an gane ko kuma akan ce atik atik ma diddai ɗayan ne ma'anarsa shine yantacce wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atik baitul atik yantaccen ɗaki ana cewa da ka'aba yantaccen ɗaki saboda lokacin da aka yi ruwan na ruwan na ya shanye kowane ɗaki a duniya ka'aba ce bai shanye ba kowane ɗaki sai da ruwan na ya rusa a duniya ka'aba ce kawai bai rusa ba shi yasa ake ce da ita baitul atiq yantaccen ɗaki wanda Allah ya yantar da shi daga cin ruwan na ya zama ruwan na bai ci shi ba to da ya amru dan nufailu matar sayyidina umar ce yar uwar sa'idu dan amru dan nufail ɗaya daga cikin asharatul mubashiruna bil janna dan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sa'idu dan amru an masa albishir da aljanna cikin mutum goma to da ita ce matar sayyidina umar wacce abdullahi yake nufi a nan bai faɗi sunanta ba kamar yadda imamu zuhuri ya rawaito daga abdurrazzaq daga kamar yadda kai abdurrazzak ya rawaito daga zuhuri ta hanyar ma'amar ibn Rashid a cikin Musannaf da haka Ibn Umar ya ce kana imra'atul li Umar wata mata ta kasance ta sayyidina Umar yana nufin matan babansa kenan tashhadu salatar subhi wal isha tana zuwa sallar asuba da isha fil jama'a a jam'i fil masjidi a masallaci da zarar an yi kiran sallah ta yi alwala ta ɗauko hijabinta shi ma umar ya fito ita ma ta fito ana kafaɗa da kafaɗa wata rana in suka zo fita a bakin kofa yana gugarta tana gugar sai ce kin san fa bana so ta ce to in ka isa ka hana ma Umar baya so in son samu ne Umar ya fi so ta zallanta a gida amma ita kuma a hirta ce ita sai dai a masallaci ce to kin san fa bana so ce to ka hana ma annabi ya ce ka kana da ka umar bai isa ya hana ba abun mamaki har asibar da umar ya yi aka soke shi aka kashe shi a masallaci tana cikin masallacin da ita da haka abdullahi ke cewa wannan baiwar allah ta kasance tana zuwa duk sallolinta ne a masallaci har ta asuba har ta isha kaga dai salloli masu wahala har ga maza ko musamman a yanayin sanyi to ita duk da ita ake yi faƙila ha sai aka ce da ita lima Rujina, nisa ne ke kike yawan fice-fice zuwa sallah duk sallah sai kin fito wa ta alamina anna umara yakrahu zali kuma kin san umar baya so to ya gaya mata wannan magana hafiz ibn hajar yace yi shi abdullahi shi yake tambayar ta haka ɗan mijin nata me yasa duk fita sai kin fita ne ke inna ko anti alhalin kin san baba baya so to bari ku ji amsar da ta bayar amsar da ta bawa babansa shi ta bashi wa qad ta'lamina alhalin kin san anna umar cewa umar yakrahu baya so yakrahu zalika baya san haka wa yagaru kuma yana kishi saboda shi umar mutum ne mai kishi yana cikin mazaje masu kishi wanda kuma kishin iyalinka cika ce a gare ka amma ka watsar da su ka basu a buɗe kamar hais to ba kishi ba mutuntaka ba ne ba kowa zai ga matarka a lokacin da yake so za ta fito duk lokacin da take so duk mazan unguwa sun santa to ka sani kai ne baka da kima baka da daraja kai ne baka zama kamulin mutum ba domin kamalan namiji tana bayyana cikin yadda yake killace iyalansa shi yasa manzo Allah ya ce mara kishi baya daga cikin mu kuma ba zai shiga aljanna ba to kishin ana nufin me kishin matarka da kishin ƴaƴanka duk wani abu na kunya da ƙasƙanci da koma baya ba ka yadda ba ka karɓar wargi ta wannan ɓangaren wannan shi ne ƙa'ida wannan shi ne cikan namiji na umar mutum ne mai kishi shi ya samun zala sallallahu alaihi wasallam da je Isra'i da mai aka nuna masa wani katon gida aljanna da ya gani sai ce wannan gidan waye aka ce gidan Umar ne sai manzo Allah ya so ya leko masa abin da ke gidan ya zo ya kawo man labari har ya yunkura zai leka sai ya fasa da ya dawo sai yake ba wa Umar labari ai an nuna min wani katafaren gida na ce ya aka ce naka ne har na yunkura zan leƙa sai na tuna kishin ka in leƙa in gano matar gidan in zo in gaya ba ka ji ba daɗi sai ya fashe da kuka ita ya ma'aikin Allah yanzu kishin ma da kai zan yi ayin ana dara fidda uwa ake ai ban da kai a cikin kishin ya ma'aikin Allah ina ma da ka gano ni ka gaya min ko ba haka ba to da haka wannan dai ya nuna irin kishi na sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da Abdullahi ya gaya wannan uwa tasa matar mahaifinsa cewa me yasa kike yawan fita zuwa sallah kin san Umar baya so kuma yana da kishi kala sai ita ta ce wa ma yamna'uhu an yanhani to me yasa bai hana ni ba ko ba haka ba in baya so ya hana ma Mana ita tana yin abin ne a lokaci guda confidently da ƙarfin gwiwa da ƙarfin hujja ta san bayar yadda aka iya da ita wai ya gara ta kan yi da dutse sai gurgura sai lasa umar duk kishinsa bai isa ya hana wannan fitar ba saboda sawun giwa ya take na raƙumi wannan kuma yana nuna maka irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke mutunta maganarsa ko abin bai musu daɗi ba in annabi ya ce dole sun haƙura shi yasa ɗaya daga cikin su ubada dan sami dake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fil makrahi wal manshati wa fil usri wal yusri wa ala asratin alaina mun yi wa manzon Allah mu baya a kan cewa za mu masa biyayya fil makrahi wal manshadi a halin wahala da halin jin daɗi wa fil usri wal yusri cikin talauci da cikin wadata wa ala afaratin alaina kai koda a ce mu za mu rasa mu bi annabi wani ya samu mun yadda amma mu ina yanzu in kaga biyayyan mu abin bai ci karo da interest mu bane na rayuwa in abu bai saba wa sha'awarsa ba to zai biyayya in ya saba sai ka ji ana tawili to ai wata sunnar ta fi wata ƙarya kake imani ne baka da shi a wata sunnar da wata ya ci karo da interest ɗinka wanda kuma ba zai taɓa yiwa mu zamo muminan gaskiya ba sai mun miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko abin ya mana daɗi ko bai mana ba baya nuna cewa duk abin da za a umarce ka da shi sai ya ma daɗi yawan haka ne ai san zuciyarka ake bi kenan amma in dai kai kake bi to a sa ka kayi ko kana so ko baka so kayin to wannan shine yake nuna kai kuma nagari ne kai kuma mai biyayya ne fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima to da ka sai take cewa da Abdullahi wa ma yamna'uhu an yanhani to me ya hana shi Umar din ya hana ni qala sai abdullahi ya ce yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana umar ya hana ki faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allahi Allah. kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallatan Allah in sun ce za su lafazin ima jam'i ne na ama amatu baiwa ima'u bayi da yawa mata an gane ko kalmar amatu daidai take da abdu kamar yadda za a ce abdullahi sai a ce amatullahi Abdulrahman, Amaturrahman; Abdulmalik, Amatulmalik; abdu namiji amatu ta mace to kaga abdu jam'insa ibad ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan to kaga ita kuma amatu jam'insa shine ima ima allahi ima ar-rahman ima arrahim, rahim an gane ko na'am akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 11 kitabul juma'a babi na 13 babun haddathana abdullah ibn muhammad hadisi mai lamba ta 255 hadithu aisha hadisin na aisha uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda qalat tace law adaraka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma ahdatha an-nisa'u lamana'a hunna kama muni adnisa bani isra'il da a ce manzo Allah yayi tsawon rai ya riski irin fitintunin da mata suka haifar na fita da kwalliya da caba ado da fesa turare da rashin cikar hijabi wallahi in ji aisha ta ce na san da ya hana su fita ko zuwa masallaci ne irin yadda aka hana matan banu isra'ilawa da matan banu isra'ila su ma suna zuwa sallah tare da mazansu ba a hana su ba to amma sai suka sauka daga kan ka'ida dokokin da aka ce su kiyaye na fitar suka daina kiyayewa sai Allah ya hana su kamar yadda ruwaya ta zo cikin muwadda ta Imam Malik sai Allah ya saukar musu da haila da mace za ta zo sallah irin yadda namiji yake babu lokacin da ba za ta yi sallah ba da mace za ta yi azumi irin yadda namiji yake ba lokacin da ba za ta yi azumi ba daga baya da matan suka fara keta alfarmar ubangiji suka fara ɗagawa suka fara nuna da su da maza duk kafaɗa da kafaɗa any man do woman can do better ko kallabi tsakanin rauna to sai Allah ya nuna musu ba haka bane ba sai Allah ya jefe su da kaddar haila sai suka fara jini to daga nan kuma aka ce in suna jini ba shiga masallaci ba sallah ba azumi sai dai daga baya arama to daga nan suka gane cewa lallai fa the different is clear walaysa dhakaru kal rijalu qawwamuna 'ala an-nisa na Aisha ce na tabbatar da annabi yayi tsawon rai ya riski irin fitintinin ƙarshen zamani na abin da mata za su ke ta yi na kwalliye-kwalliye shafa turare in za a fita bayyanar da ado to fitar masallacin masu ya hana su ballantana kuma ta biki ko ta suna ko ta wani abu makamancin wannan to amma wannan da ce bahaushe ya ce daɗin ta bata magana tunda dai annabin bai hana ba ba damar a hana shi yasa wani daga cikin 'ya'yan Abdullahi dan Umar sunansa Bilal lokacin da Abdullahi dan Umar shi bai ga annabi ba domin shi tabi'i ne dan sahabi ne lokacin da babansa Abdullahi dan Umar yake karantar da wannan hadisin annabi ya ce kada ku hana mata zuwa masallaci shi sai ya zumbur ya ce ni kan ba zan battawa ba zamani ya lalace mata ba sa shiga mai kyau suna fesa turare suna a cuci maza sai babansa ya dakatar da darasin ya ce ina ce maka annabi ya ce kana cewa za ka hana matakan kaza matakan banza ba ka san ƙin bin annabi shi yake daɗa lalata zamani ba mai ruwa ya ce fasabbahu sabban sayyi'an ma sabbahu qablahu qat mithlahu qat yayi masa maganganu na batanci bai taɓa masa irin su ba sai a irin wannan lokaci to malamai suka ce shi yaro ne ba nufinsa cewa zai ci karo da maganar annabi ba shi kuma uban harzuka ya yi saboda kishin maganar annabi ya gaya masa baƙan magana amma duk abin bai kai haka ba shi ɗan ba ya faɗa ba ne da nufin cewa sai ya saba doka annabi a'a shi a tunaninsa irin na yaro yana ganin tun da zamani ya zo da yanayi an samu lalacewa da gurɓacewa da kaza da kaza to kawai shi yana ganin kar a to shi kuma uban hangen nesansa ba za ma ka haɗa daman da na yaron ba shi ya san cewa bin maganar annabin ita take gyara zamani ba wai wani sabon ra'ayi ba kamar yanzu ne a zo a ce ga wani abu da shari'a ta ce a ya ce to ai yanzu zamani ya zo da ci gaba da wayewa to ka ci gaba sai dai in na haƙa rijiya kana ƙasa kana ka ci gaba ka san mai haƙa rijiya ne yana haƙa yana daɗa zurfi yana ƙasa yana ai mun ci gaba mun kusa taɓo ruwa <laughs> nan kwa ƙasa yake yi in ci gaba ne na gaskiya ci gaba ne na Allah da ma'aiki to yana cikin biyayya ga Allah yana cikin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda zamani ya lalace in ka ce zaka kwatanta yadda shari'a ta ce a yi to zaka gyara zamani amma duk yadda zamani ya kai da lalacewa kuma mutane suke daɗa ƙauracewa addinin su a hankali hankali to sai dai zamani ya daɗa lalacewa amma ba dai ya gyaru ba har abada imam malik ya ce la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha ƙarshen wannan al'umma ba zai taɓa gyaruwa ba sai da abin da ta ya gyaru da shi to me abin da ta ya gyaru da shi biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka na Aisha tana faɗar wannan ne a hasashe irin nata da a ce annabi ya riski abin da mata suke yi yanzu na tabbatar da su ya hana su zuwa masallaci to ku da bai riska ba kuma wahayi ya riga ya cika yanzu babu damar wani ya zo ya ce me zai hana tare da cewa malamai sun ce idan aka samu macen da ita ba za ta iya kiyaye dokar ba ba za ta iya fita da hijabi ba ba za ta iya lullube jikinta ba sai ta fesa turare in ta je masallacin ta ta magana da maza irin abubuwan da muke gani a wasu lokuta a yayin sallar asham sallar asham ko sallar tahajjud a ƙarshen ramadan kaga an taho sallah amma an bige da wasu abubuwan na daba ya zama masallatai sun zama mahaɗar samari da 'yan mata ana sallah suna hira ko ma daga nan wata mata yi tafiyar ta wani waje kaga wannan ya zama musiba ba yadda za a yi a bar yara su fito irin wannan ba yadda za a yi a bar mata su fito irin wannan in dai ba za a iya sa musu ido a kiyaye ba to zaman su a gida ya fi daman asali fitar zuwa masallacin ba wajibi ba ce ita mace ta yi sallah a cikin uwar ɗakan ɗakinta ya fi lada ta yi a falo ta yi a falo ya fi lada ta yi a tsakar gida ta yi a cikin gidan kuma ya fi lada ta fito waje to amma in ta ce za ta fito din saboda wasu maslahohi addini ya ce a batta in dai za ta kiyaye ka'idoji shi yasa shi kansa malam anan ya sa ka'ida ya ce idza lam yatarattab alaihi fitna in babu wata fitina da ake tsoron za ta haifau to sai a batta amma in akwai wata fitina da ake tsoron za ta haifu to a iya hanawa wannan ba an hana ba ne don saba wa umarni a an hana ne don gudun mai fitina domin shi annabi da ya ce a basu yana nufin in babu fitina to in kwa da fitina fa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi cikin kitab na goma kitabul azan babi na 163 shine babun tizarin nas qiyamal imam al-alimi babu tawassud fil qira'ati fi salati al jihari bayna al-jahri wal israri babun da yake bayani akan tsakaitawa a wajen karatu cikin sallar da ake bayyanar da karatu tsakanin fafare sauti da kuma yinsa a ciki ciki ma'ana lokacin da kake sallah a sallar da ake bayyanar da karatu ba a ce za ka yi karatun ka waje baki ba ta yadda na nesa sai ya je ba kuma a ce ka yi a zuciya ba ka yi shi tsaka-tsaki idan aka ce tsaka-tsaki gwargwadon yadda in wani yana kusa da kai zai ji me kake yi ba wani har ya karo jikinka amma bai ji me kake ba kawai da ya ji ba san me kake yi ba an gane ko na kusa da kai zai ji me kake yi na nesa da kai kuma ba su ya ji ba amma daga nesa zai iya ganin bakin ka yana motsi to wannan shine abin da ake nufi da bayyanar da karatu amma wani zaka ga yana sallah anan mil biyar ana ji ba liman ba ba komai ba ba da bika ba amma duk ya cika ko ina da karatu to wannan ba daidai bane ba idza khafa min al-jahri mafsada in ana jin tsoron in an ɗaga muryar ko an bayyana da ita akwai wata barna da za ta auku barna shine kila ka cutar da wani kila ka kuskure masa kunne kila ka hana shi nasa karatun sallar ƙila wani yana nan gefen ka shi bacci yake so yayi ta kabar kai kuma kana sallah ka hana shi bacci dan me zaka hana shi bacci kai sallar ka shi ma ya baccin sa kowa in ya yadda shari'a ta ce ibada yake yi bacci ma yana zama wa ibada kai akwai lokacin da bacci ma ya fi sallah domin zalla ce idan ɗayanku yana sallar dare sai ya ji bacci ya tafi ya je baccinsa wata rana annabi ya shigo masallaci ana tahajjudi sai ya ga igiyoyi a jikin durkokin masallaci ya ce wannan igiyar ta me ta ce suka ce ai wannan igiyar in kana dogon karatun nan ne muka ɗan ji bacci lu sai mu makale ya ce duk kwance duk wanda ya ji bacci ya tafi ya baccinsa ai ba dole bacci kada ɗayanku ya zo garin sallah ya zo yana yin sumbatun bacci yana magagin bacci a madadin zikiri ya zo yana ɓaɓatu yana zagin Allah yana faɗa wasu kalmomin da ba su dace ba don me shi kansa baccin ibada ne domin duk baccin da ka kiyaye ka'idojin shari'a kuma ka yi shi don ka samu lafiyar da zaka zo kai bauta to shi kansa ibada ce domin ma la yatimmul wajibu illa bihi wajib faqis ala zalika ma la tatimmul ibadatu illa bihi fa huwa ibada duk abin da ibada ba za ta yi ba sai da shi to shi ma ya zama ibada to ku akwai yanayin da ibada ba ta yiwa sai an yi bacci in bacci ya cika ya cika in ba ka yi shi ba to ibada ma sai ta gagara hadisi mai lamba ta 256 hadisu ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda ibn abbas yace wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wannan aya cikin suratul isra ko ubangiji yace wala tajhar bi salatika kada ka bayyanar da sallaka wala tukhafid biha kuma kada ka boye ta wa batagi baina zalika sabila ka nemi hanya matsakaiciya tsakankanin biyan ba ɓoyewar ba ba kuma bayyanarwar ba to kalmar salat a nan shine abin lura abinda ake nufi da shi shine alqira'a domin qira'a juz'un min ajza'i salah to kuma ya halatta wani yanki daga cikin yankunan sallah a kira shi da sunan sallah kamar yadda ita kanta sallar ana kiranta da wani yanki daga cikin yankunanta kamar sujada za a ce yayi sujada ana nufin yayi sallah an gane ko za a ce yayi ruku'u ana nufin yayi sallah saboda ruku'u yanki ne na me sallah sujada yanki ce ta me sallah shi yasa a madadin Allah ya ce ayi sallah a wani lokaci sai ya ce ayi ruku'u wa qimus salata wa atuz zakata warka'u bi ma'ana wa sallu ma'al musallin ar-ruku' bi ma'ana as-salah ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i bi ma'ana wa sallima al musallin da aka idan aka ce as ana nufin al min babi zikirin kulli ma'a iradatil juz'i wannan abu ne sananne a ilimin larabci a babun balaga da haka ubangiji ce wala tajhar bi salatika ai wala tajhar bi qira'atika wala tukhafid biha wabtaji baina zalika sabila qala abdullahi dan abbas ya ce unzilat wannan aya an saukar da ita ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mutawarin bi makka alhalin Manzala Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ware jikinsa a makka mana ya dan ja gefe kadan ya fita daga cikin mutane yana sallah yana karatu kalmar tawari shine mai janyewa ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun at-tawari fita daga cikin mutane mutawarin mai fita daga cikin mutane ya dan janye jikinsa kaɗan da haka lokacin da wannan aya ta sauka annabi ya dan janye jikinsa bi makka a makka fa kana idza rafa sautahu sai kasance a inda ya dan janye jikin nasa ya koma gefe yana sallah in ya daga muryarsa sami al mushrikuna sai mushrikai suke jin abin da yake karantawa na qur'ani fasabbul qur'ana sai su ta zagin qur'anin suna gaya masa bakaken maganganu wa man anzalahu kuma suke zagin wanda ya saukar da qur'anin shine mala'ika jibrilu wa man ja'a bihi kuma suke zagin wanda ya zo da qur'anin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala allah ta'ala to shine sai allah madaukakin sarki ya ce da ma'aiki wala tajhar bi salatika kada kake daga muryar kada karatu ta yadda na nesa da kai zai ji wala tukhafid biha kuma kada kake yin karatun a ciki ciki ta wabtagi na zalika sabilan ka tsaka tsakin haka ba sai sun ji za su yi zagin ba to kar ka daga murya yadda za su ji su yi zagin to yanzu dan Allah waɗanda suke kwana suna da la'ilu suke kwana suna ishiriniya in aka zagi ishiriniya ya ja mata in aka zagi da la'ilu ya ja mar Qur'ani ma Allah ya ce kar a daga murya wani ya ji ya zage shi dan kar ka zama dan jiginya mai jawo uwa ta yi jifa to amma kai dole ko ta ƙarfin maza ko ha maza ha mata sai kai da la'il kowa ya ji in ibada kake ba Allah kake ba ni kake wa in na jini me zamma to haka yanzu lokutan maulidi duk mutane su sa lasubi ko a unguwanni su hana mutane bacci in baka yi ba ma amma ko ba haka ba ta ƙarfin tsiya kenan in baka yi ba ma an yi da kai to me ya zafi in ibada ce je ka yi tsakaninka da Allah ya baka ladanka daman dan shi kake yi me na ni sai na ji me na sai an gaya mun ana yi me na sai an hana ni bacci ko da da wannan aka bar mutane da alhaki bai ishe su ba kawai wannan alhakin in ni lafiya ta lau zan iya bacci karfa ka ji ina faɗa ni ban da matsala wallahi ni in gindin injin markaɗe zaka kai ni sai dai in ban ji bacci ba ni haka Allah ya yi ni bacci in dai ya zo zan yi kayana ina faɗa ne don wasu wanda su haka suke da ni a jikin gidana ana yi kuma bacci ni daɗi ma nake jin ana yi don ni in na ga dama sai in kunna rediyo kusa da kunne na in yi bacci haka ni wannan bai dame ni ba to amma akwai waɗansu waɗanda su marasa lafiya ne sai daren ya ɗanye suke samun rantsawa to kai mu kuma da daddaren ka hana su bacci kai da rana kai kujuba kujubarka da daddare kai ka sa kanka ba wani ya ka ba su kwa da ranan ba su da damar rintsa da daddaren ne da gari ya dallafa za su samu su dan rintsa ka hana su ka ka cutar da su ka cutar da su to da haka wannan bai kamata ba inda a ce muna da fahimta muna da ganewa da sai mu fahimta daga karkashin wannan hadisin shiga haƙƙin wani ko duk abin da zai jawo wani kuma ya aibata addini kai kuma karka ba shi ƙofa saboda wannan ka'idar ce Allah ya ce duk abin da wani ya riƙa ya ce masa ubangiji ko yake girmama shi kaka zaga masa kayansa ka dai tattauna da shi tattaunawa ta ilimi da hankali har ya fahimta amma ka zagar masa kar ka zage shi yanzu da wani zai ɗauki kyankyaso ya ce kyankyaso ne ubangijinsa a hirka ka zage shi domin in ka zagi kyankyaso shi kuma ya fusata zai rama akan naka ubangijin kaga zai zagi Allah wa ya jawo Allah zagi kai Walata الذين يدعون من دون الله fayasubbu الله aduwan بغير ilm kada ku zagi abubuwan da mushrikai suke bautawa koma bayan Allah sai su rama akan Allah shine abin da laraba suke kira sabbul muqaddasat duk mutumin da kaga yana zagin wani abu da mutane suke girmama bai da hankali bai da hankali bai da hikima ta tattaunawa da abokin saɓani yana girmama shehin sa kai ba za ka girmama shi ba kyale masa kayansa in wani abu na kuskure ka fahimta ku tattauna cikin ilimi amma ba shi ya girmama kayansa kan maka Allah yake kar a zage su a kyale su ba wai dan ba su cancanci zagin ba amma dan gudun abin da zai biyo zagin in ka zage su suka zo ramawa to kaga kai kuma ka ballo aiki wannan shine abin da ya kamata mu gane duk abin da wani yake girmama kayansa ko ba za ka girmama masa shi ba to kada ka ci masa mutuncin abinsa in kana so ka fahimtar da shi daidai to a hankali a hankali sai ka yi magana da shi ta fahimta magana ta kama hankali ka karanta kissar annabi ibrahim ka ga yadda ya rinka yi wa mutanensa dabara a lokacin da yake so ya nuna musu gazawa da kasawar gumakansu ba zagin su yayi ba sai rinka dabaru fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un faraga ila alihatihim darban bil yamin qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta ya ibrahim قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yamtiqun qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ma la yanfa'ukum wa la shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dun afala taqilun to kaga daman gabar da ake so akai kenan ya nuna musu gazawar amma a hikimance a fahimce a tattaunance ba ta ƙarfin tuwo ba shi duk lokacin da mutum ya ɗauki abu ya ce shi ya ga dama shi yake so ya yi to ƙarfin tuwo baya canja shi sai dai in ka fi ƙarfinsa ka daddake shi amma dai ra'ayinsa yana zuciyarsa wanda kuma in kai hakan ba kai riba ba ɓata wa kanka lokaci kai ribar shi ne ka bar shi da ƙarfinsa amma ka canja masa tunani ya dawo shi da kansa yake yaƙar abin ba tare da ƙarfinka ba da ƙarfinsa to wannan shi ka ci ka ci riba wanda wannan shi shine ideology da manzo Allah ya amfani da shi ga mutanen makka manzo bai taba zagin wani gunki daga cikin gumakansu ba amma a ƙarshe da aka tattauna da su aka gamsar da su sai suka dawo su da kansu suke karya gumakan nasu kaga ai an yi nasara a madadin kai ka karya ko garin ka karya ku yi fada a karya wani daga ciki tsali a tattauna su da kansu su gane su suka gina su karya kayansu sai ya fi sauki to dai ubangiji subhanahu wata'ala ya hana manzo Allah ya daga murya da karatun Qur'ani don gudun kada waɗansu su zagi Qur'anin ko su zagi dukkan wani abu mai kima mai daraja a musulunci kuma ya zamo ta sanadiyyar wannan jin karatu da suka yi ne hakan ya haifar da wannan malamai suka ce irin mutanen da suke zuwa su kunna wa mutane rediyo a kasuwa ta kamar wai karatun Qur'ani yasa kaga tsakar kasuwa ana ta hada-hada ka je ka kure rediyo da karatun Qur'ani ƙur'ani yana da ka'ida in ana karanta ƙur'ani ba a son hayaniya ba a son surutu to kwa kasuwa ba yadda za a yi mutane su zauna ba hayaniya ba surutu kamar gidan makoki ba zai yi ba to kawai kai sai ka je takamar kila kai mai sai da kaset ne ko wani abu ka kunna musu karatun ƙur'ani a kasuwa to duk alhakin da ake yi na ƙin sauraron ƙur'ani a kanka yake kanka yake na fata an fahimci wannan da haka abdullahi dan umar dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce sai wannan ayar ta sauka wala tajhar bi salatik wala biha wa tagi baina zalika sabila yace la tajhar bi salatika hatta yasma al mushrikuna kada kake bayyanar da karatun sallar ka ta yadda mushrikai za su ke ji wala tukhafid biha kuma kada yi a ciki ciki an ashabika ta yadda su kuma wanda suke tare da kai mamanka ba za su ji ba fala tusmi'uhum ta yadda ba za ka iya ji da su ba wabtaghi baina zalika sabilan ka ta farki tsakankanin haka ai asmi'uhum ke yi yadda mamunka za su ji wala ta jihar kada kuma ka rinka fafare sauti ko murya hatta ya akhudhu ankal qur'an ta yadda su kuma masu sauraron za su ji karatun qur'anin daga gare ka kuma sakon ya isa gare su Akar al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na casa'in da bakwai. shi ne kitabut tauhid babi na talatin da hudu shi ne, babu qaulillahi ta'ala an anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun an gane ko mala yace babu listima'i lil qira'ati babin da yake bayani akan kasa kunne da sauraron karatun alqur'ani hadisi mai lamba ta 257 hadithu ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas fi qawlihi game da faɗin Allah madaukakin sarki la tuharrik bihi lisanaka lita'jala jalabi kada ka kake mammotsa harshen kada shi jalabi bihi dan kai gaggawar haddace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon lokacin da ake masa wahayi yana da matukar kwaɗayi da shauƙin ya gaya haddace Qur'ani a lokacin bai haddace ba to sai yasa idan Jibril yana biya masa baya iya shiru sai ya rinka bi suna yi tare ko yanzu zaka gani a makaranta wasu ɗalibai masu shauƙi in ana karantar da su karatu a madadin su yi shiru su saurari malami ya gaba sai kaga suna sa baki ana yi da su to wannan alama ce ta cewa ɗalibi yana da kwaɗayi tare da ba haka ya dace ya yi ba domin shi matsalar yin wannan shine lokacin da kake haɗa baki da malami kuke karatu to idan kai kuskure ba za ka iya gane kuskuren ka ba amma da saurararsa kai ɗari bisa ɗari ka ji yadda yake yi to in ka dawo za ka biya sai ka fi daidai kuma ba za ka yi kuskure ba an gane ko saboda baya yiwa a lokaci guda ka hada karatu da gyaran kuskure kuma duk kai kadai kake yi kaga ba zai yi ba to da shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hikimar da ta sa yake wannan kwadayi ne da shauƙin ne ga ya haddace alqur'ani shi yasa daga baya sai Allah ya hana wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wala ta'jal bil qur'ani karka rinka gaggawar bin karatun qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahayi, hutun ba a gama yi maka wahayi ba ka rinka sa baki kuna yi tare da mai ma a'a kar kai haka wa qur rabbi zidni ilman kai dai ka rinka addu'a Allah ya kare ka da ilimi to da kafin a hana shi cikin waccan aya cikin suratul ɗaha da kuma wannan cikin suratul qiyama ubangiji subhanahu wata'ala yace ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi قال عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza nazala jibrilu bil wahyi idan malaika jibril ya zo masa da wahayi wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa shafataihi na daga abin da yake yi a wancan lokaci man harshen sa da sa guda biyu fayashtaddu alaihi hakan kuma yana tsanantuwa a gare shi ma'ana hakan yana sa ya sha wahala sosai domin duk mutumin da zai magana mai yawa ko da yawa to zai sha wahala sosai yawon bakinsa zai kafe zai ji kishirwa zai ji gajiya to wannan abin da manzo Allah yake yana ƙara masa wahala wa kana yu'rafu minhu har ana gane hakan tattare da shi fa anzalallahu al-ayata allati fi la uqsimu bi yawmil qiyamah sai Allah ya saukar da wannan ayar da take cikin suratul qiyama suratul la uqsimu bi yawmil qiyama. ita ce fadan la tuharrik bihi lisanan, kada kake mammotsa harshen ka bihi da qur'ani lita'jala bihi dan kai gaggawar haddace shi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu mun ɗauke maka nauyin za mu tattara maka shi kuma za mu koya ma karatunsa da haka shi manzo Allah ba sai yayi bita karatun qur'ani za ta zauna ba amma kuma tare da haka yana bitar amma shi ko ya bita ko kai ya bita haddasa tana nan daren da kam domin Allah ya ce sani ƙuri uka falatansa za mu karantar da kai ƙur'ani ba za ka taɓa manta shi ba to amma duk da haka manzo Allah yana tilawa yana ta ƙara to ina kai wanda ba a ce sani ƙuri uka falatansa ba shi yasa manzo Allah ya ce ta'ahadu hadha alquran fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha kuke tattalin wannan qur'ani kuke bitarsa kuna yawan karanta shi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa ƙur'ani ya fi saurin guduwa daga ƙwaƙwalwar mahaddacinsa sama da yadda raƙumi yake yunƙurin guduwa daga turke in an ɗaure shi cikin dabbobi masu silalewa su gudu in an ɗaure su akwai raƙumi to sama da yadda raƙumi yake zullo da ƙoƙarin ya ga ya silale daga turke ya gudu to haka ƙur'ani kullum yake ƙoƙarin ya ga ya silale daga ƙwaƙwalwarka ya gudu in ba da karantawa ba da naci da bita ba to sai kaga abin ya ba da wahala to da haka shi manzo Allah Allah ya dauke masa wannan ɗawainiya ta yawan bita amma kuma tare da haka kamar yadda na gaya mana yana yi dan ya koyar da mu dan ya zame mana abin misali qala abdullahi dan abbas ya ce abinda ayat take nufi alaina an najma'ahu fi sadarika mun ɗaukar wa kanmu ɗawainiyar za mu tattara maka shi a cikin ƙirjinka wa ƙur'anahu kuma za mu huwace maka karanta shi lafazin ƙur'anahu ai ƙira'atahu domin ƙur'an masdari ne daga ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan wa ƙur'anan an gane ko fa'iza ƙara'anahu in muna karanta maka shi fattabi ƙur'anahu ai fattabi ƙira'atahu kai dai kawai ka saurara ka bi ibn abbas ya ce fa'iza an zalnahu abinda ake nufi in mun saukar da shi fastame ka saurara ka kasa kunne thumma inna alaina bayanahu sannan kuma mun ɗaukar wa kanmu gabarar bayyana maka abin da ya kunsa bayan koyar da kai karatun wanda wannan yake nuna dole ne sai an iya karatun qur'ani sannan kuma dole sai an san ma'anarsa ko manzo Allah aiki bi Allah ya ce zai masa jam'ahu wa ƙur'anahu thumma inna alaina bayanahu shine yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab tilawa da kuma ta'alim ka iya karatu sannan kuma ka zo ka san ma'ana wannan wajibi ne ai alaina an nubayyinahu hubi lisanika mun ɗauki gabarar za mu bayyanar da ma'anoninsa bisa ga harshenka Ƙala Ibn Abbas ya ce fakana a tahu Jibril tun daga nan idan mala'ika Jibril ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi a tsaraka sai ya sunkuyar da kai kadai baya bi baya komai ya tara hankalinsa ya saurara fa'iza zahaba in Jibril ya gama ya tafi qara'ahu kama wa'adahu Allah kawai sai manzon Allah ya karanta kamar yadda Allah ya masa alƙawari kawai sai ya ji duk abin ya shiga kwakwalwarsa kuma ya zauna wannan abin da yake nunawa sauraron karatun alkur'ani idan ana yi domin manzo Allah ma haka aka umarce shi in ana karantawa ka saurara in ana karatun ƙur'ani ba a bi kuma ba a wani hayaniya da hargowa an gane ko domin Allah ya ce fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karatun ƙur'ani ku kasa kunne ku yi shiru la'allakum turhamuna tabbas ta wannan hanyar ne za ku samu rahama to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan umarni kaga kenan umarni ne wanda aka faro shi daga sama ya shafi kowa da kowa Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 65 kitab tafsir babi na 75 suratul qiyama da babi na biyu babu qaulihi fa idza qara'nahu hadisi mai lamba ta 258 hadisu ibn Abbas fi qaulihi ta'ala hadisin abdullahi dan abbas game da faɗin allah maɗaukakin sarki la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih kada kake motsa harshen ka bihi da qur'ani lita'jala bihi dan kai gaggawar haddace shi qala ibnu abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'aliju min at-tanzili shidda yana gamuwa da tsanani a lokacin da ake masa wahayi wa kana mimma yuharriku shafataihi na daga cikin abin da yake yi dan kokarin ya ga ya haddace qur'ani harshen harshensa ko labbansa guda biyu fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas da yake fada wa tabi'ai sai ce fa ana uharrikuhuma lakum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma gashi ni ma ina mammotsa muku labban nawa guda biyu irin yadda manzo Allah yake mammotsa nasa mana ibnu abbas ya kwatanta musu ina ma ina nan ni ma na gani wa qala sa'idu sa'id ɗaya daga cikin marwaita yace ana uharrikuhuma kama ra'aytu ibn abbas yuharrikuhuma ni ma gashi ina mammotsa muku kamar yadda naga dan abbas shi ma yana mammotsa mana to wannan hadisin irinsa shi ake kira da me musalsalun a ilimin hadisi musalsalun ka an sa'idin an karam wa mubahamun ma fi hirawin lam yusam shi musalsal hadisi ya zo da wata kamanceceniya ta aiki duk wanda zai karanta shi ma ya kwatanta wannan aikin kaga annabi ya mammotsa ibn abbas ya gani daga annabi shi ma da zai karantar ya mammotsa sa'idu ya gani daga ibn abbas yana mammotsawa shi ma da zai karantar ya mammotsa kaga ya zama musalsalun bi tahariki shafatai an gane ko kamar ne hadisin jabiru hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun jabir sai da suka gaisa irin shan hannu na gaisuwa sai ce ina son ka ya jabir kada ka yadda in ka idar da sallar farilla kowane lokaci ka ce Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika jabir duk wanda zai karantar da wannan hadisin shi ma sai ya sha hannu da shi kuma ya ce kai ma ina son ka ni ma haka annabi ya sha hannu da ni ya ce yana so na sannan ya gaya mun. to su ma ɗaliban jabir sai suka rinka yin haka sai zama musalsalun bil mushabaka ma'ana hadisin da aka rawaito shi da kamanceceniya ta shan hannu ko kai ne kai ma yanzu za ka koya wa ɗanka ku sha hannu za ka koya wa amarya ku sha hannu za ka koya to goro kuma da ba sha hannu da akuya da haka ibn abbas ya yi almajirinsa sa'id ya ce ni ma gashi ina yi ra'aitu ibn abbas na naga ibn abbas yana mammotsa labbansa guda biyu lokacin da zai karantar da mu hadisin fa harraka shafatayhi shi ma sa'idu sai ya motsa labbansa guda biyu ya ce fa anzalallahu ta'ala daga baya sai Allah ya saukar da la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana qala ibn abbas yace jam'uhu laka fi sadrika wa naqra'uhu ko wa taqra'uhu za mu tara maka qur'anin a cikin kirjinka sannan kuma zaka ke karantawa fa idza qara'nahu kai dai kawai in muna karanta maka shi ta hanyar malaika fattabi qur'anahu ay fattabi qira'atahu ka kasa kunne ka saurari karatun qala ay fastami lahu wa ansid ibn abbas ce ma'anar fattabi qur'anahu ay fastami ka kasa kunne lahu ga shi qur'anin ga mai karanta shi wa ansit kuma kai shiru thumma inna alaina bayanahu sannan kuma bayanin sa mun dauki gabarar zami maka thumma inna alaina an taqra'ahu abin nufi sannan mun dauki nauyin zamu huwace maka karanta shi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik tun daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza atahu jibrilu in jibrilu yazo masa da wahayi istama'a kawai sai ya kasa kunne yana sauraro fa idan talaqa jibrilu in jibril ya gama ya tafi qara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu sai manzo Allah ya zo ya karanta tiryan tiryan yadda jibril ya karanta ba kuskuren komai akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitab na ɗaya shine kitabu bad'il wahyi babi na hudu babun haddathana musa ibn isma'il abinda wannan hadisi ko babi yake so ya karantar da mu shine a lokacin da ake karatun sallah ka saurara ka kasa kunne domin da karatun sallah da karatun wajen sallah in dai qur'ani ake karantawa dole ka saurara ka kasa kunne babu bin lima akwai mutanen da za ku ga a sallah liman yana karatu su ma suna bin sa wannan kuskure ne ya saba wa ka'idar faɗin Allah fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu ya saba wa ka'idar faɗin Allah fa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa ma lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah